kata manzanni kusan yanzu ake shirye-shiryen shiga karatu duk ma gaba daya abin da ke kaman wata shimfiɗa ake tarifun nabi war rasuli eh, fassaran manzo da fassaran jakada ya iya akwai bambanci ko wajen aikinsu tilatun da dai sunansu ya zama daban-daban to dole ainihin a ilimance za su zamo daban-daban kuma sanin haka amuru daruri abu ne dole ba uzuri ga duk wanda bai san haka ba wanda kamata yi ma kafin mutum shiga addini a fara sanar da shi wannan manzo kenan wannan jakada kenan ta'arifun nabiyyi lugha mushtaqqun min an-naba'i wa ainihin fassaran abin da kake annabi a wurin larabawa kowa haka ya san wannan an samo kalmar ne daga labari wa huwa al-khabar wa summiya an-nabiyyu nabiyyan li'annahu mukhbirun 'anillahi ay muballighun 'anhu amrahu wa wahyahu an kire annabi annabi ne domin yana ba da labari daga Allah yana isarwa daga wajen Allah ta'ala umarninsa da saƙonsa isa ake ce masa annabi mai ba da labari wa mukbarun can mukbirun mukbarun shi kansa yana ba da labari kuma ana ba shi labari ai anna Allah akhbarahu Allah na bashi labari shi kuma ina bada labari daga Allah don haka ake ce masa mai bada mai labari wal irsal shi kuma manzo aikowa fil huwa tawjih fiskantarwa da zara an fiskantar da wanda aka fiskantar da shi zuwa wurin da aka fiskantar da shi an aike shi kenan akan ce ai je karɓo littafi a wurin wane ko ga littafi kaiwa wane ko je ka karanta wa wane ko ka je ka kirawa wane ko ka je ka cewa wane ya fita daga wajen muwajja wa ala hada akan wannan farrasulu innama sammu afarrusulu innama summu bidhalika li annahum wujjihu min qibalillah ita'ala akan wannan fassara ta luga in muka ɗora kan luga kenan manzanni an kira su ne manzanni da wannan suna domin su dina an fiskantar da su daga wajen Allah daga can Allah ta'ala ya fiskanto da su a inda aka fiskantar da su saboda haka kaga ja da manzanni akwai haɗari dole a darajanta manzanni dole a bi manzanni yasa mukan ce a shaidan mu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah ne ya wajjaho shi wajen mu dole mu karrama shi dole mu girmama shi dole mu bi shi dole mu taya shi aikin da ya zo yi قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى haka muka fiskantar da manzanninmu a jere manzo bayan manzo manzo bayan manzo mutanawwa'a alfarqu bainan nabiyyi war rasuli bambanci tsakanin manzo da jakada akwai bambanci الرسول man أوحي bi بشرع جديد manzo shine wanda aka masa ake aka aiko gare shi da shari'a aka aiko shi da sabuwar shari'a gare shi aka aiko da sabuwar shari'a a gare shi shine manzo sabon shari'a sabon littafi sabon umarni wa ursila ila qaumin mukhalifina liyuballighahum risalat Allah aka aiko shi zuwa ga manzo zuwa ga mutane na waɗanda suka saɓawa Allah ta'ala zai balliga hum risalatallahi don ya isar musu da saɓan Allah